Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV barka mu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a muhimman kanunsu. Gwamnatin Najeriya ta musanta ƙarin farashin man fetur. NDLEA ta ƙona tan 317 na tabar wiwi. NCDC ya buƙaci kada 'yan Najeriya su ɗaga hankulansu kan ɓarkewar cutar mashaƙo. a labarin ƙetare kuwa bincike ya nuna cewa an samu raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwa a nijar sai kuma a fagen wasanni inda kotu ta tura ɗan wasa wato dani alves gidan yari To kanin labaran kenan yanzu ga su sunana Suleiman Hassan. Gwamnatin Najeriya ta musanta yin ƙarin farashin man fetur duk kuwa da ƙaruwar farashin man a faɗin ƙasar nan. Kafafen yaɗa labarai sun ambato ƙaramin ministan albarkatun man fetur wato Timi Silva a wata sanarwa da ya fitar ranar Juma'a ta hannun mai taimaka masa kan kafofin yaɗa labarai. yana cewa shugaba buhari bai amince a kara kudin sabon wato kudin man fetur ɗin ba a ranar juma'a ne dai shugaban masu gidajen mai masu zaman kansu reshen jihar kano bashir dan malam ya tabbatar wa bbc da ƙarin farashin man fetur ɗin a wato da kashi 8.8 cikin 100 inda ya ce sun samu umarni daga gwamnatin tarayya to sai dai sanarwar da karamin ministan man fetur din ya fitar ta ce babu wani dalili da shugaban kasa zai amince da karin farashin man a daidai wannan lokaci sanarwar ta ci gaba da cewa gwamnati ba za ta amince da karin farashin man fetur a asirce ba ba tare da tuntubar masu ruwa da tsaki a fannin man fetur din ba don haka shugaban kasa bai umarci kungiyar dillalan man fetur da cewa su ƙara kuɗin man fetur din ba in ji sanarwar To a ɓangaren tsaro kuwa an kashe wani jami'in 'yan sanda guda a daren Juma'a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari wani ofishin 'yan sanda da ke ƙaramar hukumar Oguta a jihar Ima da ke kudu maso gabashin Najeriya. Rahotanni sun bayyana cewa wasu 'yan sanda sun farmaki 'yan bindigar lokacin da suke kan aikinsu. Bayan kashe jami'in ɗan sandan an rawaito cewa 'yan bindigar sun tsere da raunuka a jikinsu. an rawaito cewa da zuwan maharan suka harba wani abun fashewa cikin ofishin 'yan sandan sannan suka buɗe wuta kan jami'an da ke bakin aiki kakakin 'yan sanda a jihar henry okoye ya tabbatar da harin amma ya ce an daƙile harin 'yan bindigar Hukumar da ke hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya wato NDLEA a turanci a takaice ta kai wani simame tare da ƙona wuraren ajiyar tabar wiwi a wasu dazukan jihar Edo da ke kudu maso kudancin ƙasar nan. A wani saƙo da hukumar ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce ta ƙona tabar wiwi da nauyin ta ya kai tan 317 a gidajen ajiye kayayyaki tare da kama mutum hudu da take zargi da hannu. haka kuma ta ce a wani simame na haɗin gwiwa da hukumar efcc sun samu nasarar kama wasu kudaden ƙasar amurka na jabu da suka kai dala 269 kwamitin da ke lura da bin ƙa'ida da kuma sauran korafe-korafe na majalisar dattijan najeriya ya yi sammaci ga shugaban kamfanin mai na ƙasa malam mele kyari kan kwangilar batun mai a yankin neja delta da ta kai naira biliyan 48 rahotanni sun bayyana cewa a shekarar 2022 ne kamfanin na nnpc ya bayar da kwangilar ga wani kamfani da ke da alaka da ekpeme polo da aka fi sani da tampolo an yi tsammanin kamfanin zai gudanar da kwangilar naira biliyan hudu wadda za ta shafi jihohin delta ondo imo rivers da kuma wani bangare na jihar bayelsa tare da haɗin gwiwar wasu masu ruwa da tsaki a yankin domin gudanar da aikin. kwamitin ya nemi shugaban kamfanin na nnpc ya bayyana a gabansa kan korafin da al'ummar isoko suka shigar suna cewa ba a sanya matasansu cikin wannan kwangila ta biliyoyin naira ba to a ɓangaren kiwon lafiya kuwa shugaban hukumar dakile cututtuka masu yaɗuwa ta najeriya wato ncdc a turanci a takaice ya shaida cewa ɓarkewar cutar murar mashako ko makarau a wasu sassan ƙasar nan na 'yan kwanakin nan ba abu bane da zai ɗaga wa 'yan ƙasa hankula kalaman na Dr ifedayo adetifana zuwa ne bayan da aka samu rahoton mutuwar mutane 25 a jihar kano sakamakon kamuwa da cutar tamurar mashako ko kuma makarau yayin da aka samu rahotanni mutum 33 da suka kamu da cutar a wasu sassan ƙasar nan ciki har da birnin Legas, daga cikin alamomin cutar sun hada da zazzabi bushewar makogwaro tare da wahalar numfashi waɗanda suka kamu da cutar kan fuskanci zafi a makogwaransu a lokacin wato haɗiyar yawu da kuma rikidewar idanu zuwa launin ja da launin ruwan toka a jikin wato bakin a jikin kakin da suke tofarwa ncdc ta ce tana lura da mutane da ke da ake tsammanin sun kamu tare da bayar da shawara ga jama'a da su tabbatar da cewa sun karbi allurar rigakafin cutar musamman ga ƙananan yara ana ɗaukar cutar ne dai ta hanyar tari da haɗa numfashi da mai ɗauke da ita ko ta hanyar amfani da wasu abubuwa da mai ɗauke da cutar ya yi amfani da su kamar kofunan shan ruwa ko cokulan cin abinci da tufafi ko kuma wato kwanciya waje ɗaya da mai ɗauke da cutar. dr adetifa ya ce bai kamata 'yan ƙasa su ɗaga hankulansu ba game da ɓarkewar cutar saboda akwai wadatattun magungunan rigakafin da za su magance ta to daga batun kiwon lafiya a najeriya a ƙasar nijar ma batu ne na kiwon lafiyar inda masu bincike da ke aiki da hukumar lafiya ta ƙasar nijar ɗin suka ce sun samu nasarar rage rabin adadin matan da ke mutuwa sakamakon karancin jini a lokacin haihuwa a cibiyoyin lafiyar kasar masu bincike da da suka yi wato wannan kokari sun ce sun samu ko kuma da sannu za su aiwatar da wannan aiki a kasashe matalauta domin rage mace-macen mata yayin haihuwa wato domin rage mace-macen mata yayin haihuwa masu binciken sun shafe fiye da shekara shida suna ƙoƙarin rage adadin yawan matan da ke mutuwa a lokacin haihuwa a jamhuriyar Nijar, wadda ake yawan alakantawa da ƙarancin jini. Binciken wadda aka wallafa a mujallar lafiya ta Lasent ta yi wato an yi wato matuƙar yabawa da shi. A cikin mata kusan miliyan ɗaya da rabi da ke mutuwa sakamakon zubar da jini a lokacin haihuwa a cibiyoyin lafiya na ƙasar Nijar, a yanzu sun ragu fiye da rabi. binciken ya ce an samu wannan nasara ne ta wato ta baya-baya ta hanyar haɗa hannu tsakanin likitoci da ma'aikatan jinya a faɗin ƙasar da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen samar da hanyoyi na magance matsalar ciki har da samar da magunguna masu rangwamen kuɗi ga iyalai wato iyaye mata masu ɗauke da juna biyu masu binciken sun ce za a aiwatar da shirin a sauran ƙasashe kuma sun yi amannar cewa hakan zai kawo raguwar mace-macen mata a lokacin haihuwa a faɗin duniya. To a fagen wasanni kuwa wata kotu a ƙasar Spaniya ta bayar da umarnin tsare ɗan wasan Brazil Dani Alves a gidan yari har zuwa lokacin da za ta yanke hukunci a kan shari'ar da ake yi masa kan zargin cin zarafin wata mata. A ranar Juma'a ne dai aka tsare ɗan wasan mai shekaru 39 a birnin Barcelona alves wadda tsohon dan wasan barcelona ne ya musanta zargin cewa ya ci zarafin wata mata a wani gidan rawa kan wannan batu dai tuni kungiyar da wato kungiyar da dan wasan ke takawa leda pumas unam ta kasar mexico ta ce ta soke kwantragin dan wasan nan take Ta kuma wannan rahoto na wasanni shine kamu karshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci